Musa ce tun da kun gaisa ka ji mana. Oga ai ba ka ake ni mana ba ka furka ake ni. To kai da Allah. Ka ka kwanta ka ake ni. Ba ka ba kwanta mana. Ni ni ne na aike ka. Ni in gaya maka ina mura ka siyo mun tantan. Ina ruwa na da wannan abu. Oga ka ce in siya ma kwandon kuma ka ce mun tantan. Me ya kawo tantan da kwandon? Musa. Eh? ka rantse tsakaninka da Allah ba tonton na yake ka uga na rasu da Allah kwandon da kashe ya kaji malam wannan yaron sha sha sha ne wallahi mura ce ke jan in aike ka ka siyo min tonton. oga abin da ka saba siya kuma ka ce mun oga ka ce mun siya kwandon ni na saba aiken ka ka siyo min kwandon in ci Musa ce tun da kun gaisa ka je mana. Oga ai ake ni mana ba ka fita ake to kai kai ka kwanta fita ake ba ka ba kwanta ni ni ne na aike ka ni in gaya maka ina mura ka siyo mun tantan ina ruwa na da wannan o oh, za ka ce in siya ma kwandon kuma ka ce mun tantan me ya kawo kwandon da kwandon musa ka rantse tsakaninka da allah ba tantan na aike ka o na rasu da allah wanda da kashe malam wannan yaron shashasha ne wallahi mura ce ke jan in aike ka ka siyo min tonton oga abin da ka saba siya kuma ka ce mun oga ka ce mun siya kwandon ni na saba aiken ka ka siyo mun kwandon in ce